kowane irin program ne a gaban ki ki aje shi wannan program ɗin da na zo da shi shine mafi ala a rayuwarki yaya muna magana kina wani magana program habiba kenan ki buɗe kunne ki ji abin da zan faɗa wannan yarinya duk duniya kowa ya san ta isa aure kuma ni ba zan zama dattijan banza ba ta rika shige da fice muna kallanta ana gaya mana magana saboda haka na yi mata miji na zaɓa mata miji miji ɗan mutunci wanda kowa ya san irin zaman da suka yi da marigayayya sun yi zaman mutunci sun yi zaman amana saboda haka wannan kuɗin aurenta ne na karɓa kuma ba kowa bane wannan mijin audu yeah, ya ya ya ya ya ya ya alakar gaskiya makulla alaka makulla alakar gaskiya mujin alaka mujin alaka makulla alakar gaskiya zuciya me gini mai karkuwa da duniya kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda ya haniya mai amfani da lokaci kar a canza aƙidar gaba ɗaya kan gaskiya hmm, hmm, hmm. fita lakan gaskiya kafin tarbe akwai wuya komai wahala ana tare ta makar daurin tsintsiya ita alakar gaskiya ita ke ware yan hayaniya sannan alakar gaskiya ita ke samara ya zuciya kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya duniya Mugin alaka, gaskiya makulla alaka makulla alaka da gaskiya mu gina alaka alaka alaka kawo ina da wanda nake so ko kuma ya shirya shi ma ke ke za ki aure da kanki ko mu za mu aure da ke me wani kin shirya Shirinmu mu shine shiri ba shirinki ki ba bari in gaya miki wani abu kin ga daga yau sai yau tunda na fahimci so yake ki haɗa kai da babaki mun abin da bai dace ba idan na ƙara ganin ki da wani a tsaye da sunan wai ya zo zance wajen ki wallahi sai ranki ya ɓaci kuma ke habiba duk duniya wanda yarinyar ba ta da wanda za a zo neman aurenta wajen shi ba waje na ba kowaye idan ya zo matuƙar ba dangin audu luluwa ba kina jina na rantse da Allah a sha da ita zan sallame su kin ga sam wannan sam ba magana ki bace ba ki shuru. to ke taki ce kaga kanka saka min magana a cikin bakin to ana dauka shigan mata zaki to a kula Malam Yusuf, da za akwai abin da kake son faɗi. layi Malam Dauda ba na son in yi magana ne ka ɗauke ta a matsayin ƙorafi. Ba zan ɗauka ba. Wallahi wannan sana'ar da nake ta a daidaita sau da nake amsa sojan haya kwata-kwata ba na son ta. Kawai dai bayan da zan yi ne kawai. kana ganin kamar ta yi kaɗan kare na ta ko ba abin da nake nufi ba kenan wallahi kawai ni na fi son sana'ar da zan zauna in siya in siyar komai kankantar ta yusuf kenan mutane da yawa suna neman sana'ar a dai sahun nan kuma yanzu rasa ai ka ji irin ta wato kana ɗauka kamar na rena sana'a amma ba abin da ke raina ba kenan ba haka nake nufi ba yanzu ba lokaci ne na zaɓa sana'a ba najeriya ta cika tab da mutane kuma sana'o'in sun yi karanci sai da sayarwa da kake gani ina da tsare-tsare da yawa da kake gani samun jarin da ya dace samun gurin da ya dace da kuma tallar abin da za ka sayar ɗin eh babban abu kake hangowa ni na fi son komin kankanta abu na fi son in zauna guri ɗaya. ina hango babban abu ne saboda ka tsinci kanka kana soyayya a gidan babban attajiri shi yasa kake so ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba wallahi ba abin da ke raina ba kenan kawai ni na fi son in yi sana'a guri ɗaya ne in rabu da wannan zagaye-zagayen da nake yi to yusuf kai addu'a Allah ya kawo maka mafita a abin da kake bukata Abin malam na gode wannan al'amarin babba ne a wurina ta yaya za ka tarwatsa auren lamir tsakanin shi da wancan yarinya na san yadda zan yi na san abin da zan kitsa ma daɗi da zai saka kwanto a zuciyarsa hakan ne ma ya sa ya tsananta bincike haka shi ma alhaji lawa na san me zan kitsa masa ta yadda idan ya tashi kawo sakamako ba zai kawo sakamako mai kyau da zai sa ya auren ba ta wace hanya za ka yi hakan na san me zan gaya masa kuma ni na san abin da zan yi kai kanka ka san wannan magana ba mai kullewa ba ce saboda ka san alhaji ba zai ɗauki maganarka a matsayin abin da zai bincike a kai ba eh na san ba zai ɗauki magana ta a matsayin abin da zai bincike a kai ba amma mu kuma mun san me za mu shirya masa ta yadda idan ya je gudanar da bincike zai ci karo da abin da mu muka shirya menene abin da za ka shirya <laughs> haba anti ke ma ki bari a ɗan saki a sassan sana zan ci mutuncinka kai kanka ka san ba ni da wani abu da na sa a gaba yake gabana fiye da irin wannan maganar ka gaya min abin da hankalina zai kwanta mana. Kada ki damu, zan sanar da ke komai nan ba da jimawa ba. Ni kaina akwai abubuwan da nake ƙuƙullawa, musamman da na ji Audu Luluwa yana neman auren Halisa. Kai dai, ka kwantar da hankalinka za ka ji abu nan ba da jimawa ba. <laughs> To shi kenan, Anti, sai kin ji sa in ji da kyau ƙwarai kuwa wani yaron nan fada kamfanin nan ba zai taɓa yiwuwa ba in ji na gaya miki ka ji na ce a kore shi gargaɗi kawai nake a kan cewa a saida shi da kuma ba da shawara akan hanyar da ya kamata a yi to a shawarar da yake bayarwa zai zama kamar an yi wa yaron nan kura da hali ne kawai da yawan da na sani shine za a waye gari a ya daina zuwa kamfanin nan kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda haniya mai amfani da lokaci kar a canza aƙidar gaba oh, oh. a mun buƙaci ai wannan zaman ne bayan ni da ɗan uwana barista mun samu nasarar sayar da wasu daga cikin kadarorin da ke ƙasa. amma za ku ji sauran bayani daga bakinsa eh haka ne ka. dama duk abin da ya kawo wannan tsaiko da tangarda ina ganin shigar awwal gidan yare ne ko da Allah saurara barista maganar shiga awwal prison da ya kawo ka nan ko maganar da bargado haka muka yi da kai matashiya yake yi da Allah saurara wannan ba can ka bane ka bari illahi ya iso kanka sai ka sa baki Allah ya huci ran mahaifiyata da ya kuri kuma. To, ina so zan tafi, don ina da abin yi ana jira na. To wa ke gani mai zaman kashe wando a cikinmu nan kowa yana da abin yi, ni ma yana da abin yin aina bari na zo. mai abin yi? da labarin sa. Hanzari mu gama abin da ya tara mu a nan gurin. A, a takaice dai properties guda uku ne. kowane bangare zai ɗauka so ɗaya ragowar da ya rage guda ɗayan za mu saka shi a kasuwa in kuma akwai ɓangaren da yake ganin zai iya siya to fine sai ya magana ina da bukata zan siya ba na amince ok to ina tunanin idan haka ne ai wannan maganar ta zo ƙarshe ko sai a zo a san yadda za a yi yarjejeniya a biya kuɗin sannan a rubuta takarda kowa ya zama ya samu mallakin shi ko ina da magana Allah salamu alaikum. Alhaji nauni. Oke, halisa? ba matsala zan tura ma da adres din insha Allah to na gode Khalid Samira to ya aikin aiki ya tsaya da sa'o'i bakwai kamar ya ban gane ba rabu da tsaron Allah wallahi ta fiye ƙorafi ne ai tun ta zo yin wannan magana ya kamata mu ji mai ta zo shi tukunna me ke faruwa ba mu je duba price ba kamar yadda muka kwana da niyya me yasa wannan kuma Hisham za ka yi ma wannan tambayan ban san me yasa ya ce ba za a je ba mun sani ya ci da magana da yake so yi da personal magana ba kuma anything personal bai kamata ya dakatar da aikin company ba ni haka na san aiki gaskiya ne haka yake wannan gaskiya ce ba ƙorafi ba ne to ai ka san ita gaskiya in aka fi yawan faɗarta ana maimaita ta ƙarshe ba tana iya koma ƙorafi shi sa da ta gaya min na ce to za mu yi wannan magana da lamarin yin sham ba fa lamari bane da yake bukatan jira yana bukatan a saisaita shi ki saita na ce sai ta yi mana um calm down please a'a ka bar ta ta sai ta ne dan na ga alamun kina nema ki zake da yawa wato hisham um, baka fahimci yadda abin yake bane ka zo ka tarar da magana ne kawai ana yin ta baka san ta ba ya kamata shi kuma ka tsaya ka fahimce ta ko alhamdulillah yanzu na samu damar yadda zan kore su ne magana da na biyar ina son ku ba mu guri za mu yi magana da shi alaka alaka ina so in sanar da cewa sai mun tantance sai mun kwalkwale tas mun duba mun zaɓi wanda za mu ɗauka sannan su ɗauki ɗayan tabdi ƙaryar ƙasa kenan wai boka ya buga ranar mutuwarsa a ina kika taɓa ji an yi haka a wani littafin aka taɓa irin wannan rabon gadon yadda kika durkusa kika haifo ɗa namiji haka ni ma na haifo ɗa namiji don haka ɗa bai fiɗa ba. Umma dan Allah dan annabi kiyaye. Dan Allah gafara rufe min baki in ka kayar da zuciyarka kare ya lashe ni tawa tana jikina ba zan taɓa bari waɗannan mutanen su tauye maka haƙƙinka ba. Umar Kayya dan Allah ki haƙuri kai kai ki mun baki na me zaka bada hakuri ba kai wa laifi hajiya dan Allah ki hakuri, mun kusa kammalawa ba na son maganar ta girmama yo ta girmama ta yaya ni fa idan na rena kasuwa wallahi ko sautu bana mata wata kasuwar kenan wannan tab take da rumfuna na zame miki kadangaren bakin tulu na zame miki nakiyar kan kashi na zame miki ka kabewa kan kabari kin rasa yadda zaki da ni tun kina tutiyar cewa ba za a auro ni ba aka auro ni na shigo gashi nan na zo na baje ko mata na miƙe gabata na santalo loda na santalele wata tara da kwana tara ba bakwai ni bane sai da ya cika watanninsa na haifo shi sannan kuma da yake Allah sarkin hikima ne yau gashi da mu ake maganar da gado don haka shi ma da ne na halaka cikin gidan ubansa barista wannan zaman ya zo ƙarshe a wajena Fargaba ko tirsasawa da juna muka amince. Kai kuma Abdullahi, tun farko sai da na faɗa maka cewa ba zan zo ba, ba zan zo ba, amma kana ce sai na zo wajen nan ga irin abin da ya haifar a nan wajen. An min rashin kunya an keta min mutunci an gayan magana da ake so, amma babu komai. Mu je zuwa. hajiya ke a kowan hajiya wallahi ban ji daɗin wannan abin da ya faru ba kar ka sake ka bata min rai ka ko san irin gujiyar da matan nan ta ga min a hannu ko kafin na haife ka ai ni da matan nan babu sauran ragowa wallahi tallahi masiba ni da ita kada Allah ya sauwake yanzu muka fara yawwa ku kuma na bar muku komai a hannunku in dai za ku yi komai da gaskiya to ku je ku yi yawa ku tabbatar kun yi wa ɗana adalci don wallahi aka saki layi ni ma zan saki hanya su ma sun zo da maganganu ne da haka kaka zauna kai ma sai a maganganun gaba da magana ta tana gaba da tasu saboda haka tashi su fita isham is okay na mu yanzu za mu tashi mu tafi idan kun gama suka kira mu samira mu je na cikin annashuwa a yayin da uwar gida ta ƙawata ɗakinta da manyan gadaje falanta kuma da manyan kujeru haka ma yara na cikin nishaɗi a yayin da iyaye suka ƙawata ɗakunansu da gadaje da kujeru irin nasu babban jin daɗi na samuwa ga iyali a yayin da suka haɗu gaba ɗaya a kyawawan teburan cin abinci haka ma sarakai ba a su a baya ba wajen ƙawata gidajensu. Lakabi da ake min da suna Sarki Alinuhu yasa nake amfani da Royal Baku Sofa na Vento Furniture domin ƙawata gidana. Vento Furniture suna kawo manya-manyan kujeru na sarakai wato elif Royal Sofa masu ƙawata fada da kuma gidajen sarauta. Muna da kujeru masu nau'in gurin caji da kuma gurin ajiya wato Panamera Corner Sofa. muna da functional bed sofa wato kujeru masu komawa gadon kwanciya kamar su safir sofa luxury sofa gama sofa monza sofa da kuma vento sofa ku ziyarci venture furniture don ƙawata ofisoshinku da kuma gudanar da aikinku cikin nutsuwa vento furniture ku ziyarci shagunan Vento Furniture da ke Shop U1 Jabi Lake Mall Abuja, 79 Island Avenue Ikeja Lagos da kuma 25 Glover Road Ikoyi Lagos ko shafinmu na yanar gizo-gizo www.ventofurniture.com. Darakta na manta abin nan. Shi mu fara daga farko. Action! waya ne an sake mantawa kinga dalla ba shi yayi Darakto zan yi. <laughs> Bismillah ba ci gaba. Action. Yanzu ka gane abin da nake gaya ma ko? yanzu me yasa ka tuna layin sun wannan ga sha ne na sha ne wai black tea lalle an mana nisa wannan nawa ce kasa ne a Najeriya ake ne a Najeriya ma kuma a nan Kano a su wannan aiko da shi zan tafi ka tafi da ni wannan ganyen shayi na Z and Y black tea duk babban ɗan kasuwan da kaje gurinsa da yake sai da ganyen shayi yana da shi a shagonsa saboda ka je ka siyi naka kwarai kuwa ganyen shayi Z and Y black tea shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. ZY Black Tea shi ne Ana samun ZY Black Tea launi-launi akwai ZY by 100 akwai kuma ZY by 25. ZY Black Tea yana da diloli kamar haka Hamir Investment Nigeria Limited, Ale Sani Sabo Dan Koli da kuma Mazaf Mill Depot. Wataran na fito daga Yamai zani maraɗi. sai motata ta bani matsala nan take ta tsaya akan hanya bani da wani zaɓi illa in fito neman agaji ina fitowa na dubi gabas na dubi yamma ban ga abin hawa ba kwatsam sai ga wani bawan allah ya bude na tambaye shi mafita jim kaɗan sai gani a cikin mota na ci gaba da tafiyata haka na daure na liƙa kallon ƙauyuka da dajin da muke wucewa har bacci ya ɗauke ni ban ankara ba sai na ji an ce min iso maraki na fito ina farin ciki da annashuwa ko kun san wace mota na hau ema transport ne sannan wanda ya ɗauko ni ashe babban manajan su ne ema transport motoci masu safarar mutane da kayayyaki tsakanin garuruwa kamar su yamai dogon duci madawa tesawa maraɗi zindar makonni a jamhuriyar Nijar da kuma ƙasashe kamar Benin Republic, Togo, Ghana da kuma Najeriya. Motocin Emma Transport suna da wajen cajin waya, AC, talabijin, Wi-Fi wato Wi-Fi sannan inganci da biyawa fasinjoji bukata. Emma Transport jin daɗin shi shine alkawarin. Albishirin ku jama'ar Kano da kewaye muna gabatar muku da sabon katafaren gidan man Salbas Oil and Gas wanda ke kan titin BUK Road dab da kofar famfo a cikin birnin Kano. A wannan katafaren gidan mai za ku iya shan mai a farashinsa na daidai ba tare da ƙari ba. Sannan akwai kan famfo da dama wanda zai katse muku hawa layi kuma ana sai da mai kullum awa 24 ba tsayawa. Bugu da ƙari akwai wajen aski da gyaran gashi ga kuma supermarket na sai da kayayyaki da kuma gurin cin abinci hada da lube inda ake juyan bakin mai da gyaran mota sannan akwai atm suna kuma karɓar pos ko kuɗi mega station na salvas oil da ke kan titin buk road a kofar famfo shine ɗaya tak irin shi a cikin birnin kano ku garzaya da motarku domin tabbatarwa idan ku salvas oil and gas buk road ƙofar famfo that was root me a bar din a ciki idan ban masa haka ba ta yaya za su gane cewa ni ma ona ne a wannan kamfanin ka musu ta yadda za su fahimce ka hakan ne kai kamata ce ka yi tsayin daka domin ka kara haƙƙin kamfanin nan ba wai bukatun kanka ba har ka aminta da zancen da suka zo maka da shi kenan zancen dama amintacce ne hukunci da su kamar yadda aka tsara ƙarya suka maka ba ƙarya suka yi ba mu je ba to kai ta kake da yanzu za ka za a ɗauki kamar tsayin ona bayan kai ya kamata ce ka jajirce akan wannan abin da ake magana nake so ne da kai urgent kuma ko da na zo kamfani ba kana laifina ne kenan shi yasa ba ku tafi tare ba kenan ba haka bane ina so ne ka gane idan mutum bai aiwatar da abu a lokacin da ya kamata ba ba hakan yana nufin cewa bai dama da abin bane ina son za mu yi magana da kai idan kuma ban yi maganar ba hakan zai iya zubar min da mutunci to mai me ka ɗauka kenan da han mutuncin ka zai gaskiya ba na gaya miki wannan auren ki zai ya mutsa hazo ba ban dauka haka ba a ce an karba kuɗin aure na ba tare da an sanar da ni ba fiye da haka ne na dauka ai ni na zata za su karɓa kuɗin auren ki ma ba su ma gaya miki ba sai dai kawai ki gama program din <laughs> ki ci an daura miki aure ai kuma wallahi da an san ce in an daura aure ana kwancewa ne sai dai ko in shi da kansa ya sake ki to yanzu me abin yi anti zan fara rashin kunya tun yanzu fa rashin kunyan ki ba abin da za ta canza sai dai ki sa su yi gaggawa su yi abin ma rashin kunya ai ba mafita ba ce to me mafita anti ki aure namir kafin su hankara kin gan ba za su iya su kwance miki aure sai in namir ya sake ki kuma ba za a yi miki aure akan aure ba kwarai kuwa anti akwai ki da basira mafita ta samu mafita ba ta samu ba tukunna dai sai an ji an samu inda za a nema aurenki domin matukar wajen kawo bala za a je ba zai taɓa ba ma namir aurenki ba. Dakata kamar. Lafiya kika tsayar da ni? Lafiya, Oga Namir ne ya ce duk wanda ya zo a gaya masa ya jira sa suna tattaunawa da Isha. Ok. wai sarata lafiya kike ta kallo na me ka gani kamar akwai wani abu da kike kallo ko kuma kike tunani a a'a ni babu wani abin da nake gani tare da kai zan so a ce kamar yadda kike furtawa daga bakinki haka yake har a cikin zuciyanki haka ne ma a'a ina tantama tantama saboda me kin ba da information na ƙarya a kaina information wani information za ki iya musawa amma zan so ki sani har bargayi ya rahama ta rasu ba mu taɓa samun saɓani da ita don Allah ki kiyaye abin da kike so ki faɗa a kaina idan kuma ba haka ba labari zai sha bambam bayan da suka maka daidai ne ta za a ɗauki kuɗi a basu bayan ba su gama aiki ba shine dalilin da ya sa ba su kammala ba amma da an ba su da sun gama ka daina alkawari akan abin da baka sanya yake ba a to ai ba su mana in an ba su da su gudu ne to ai ka gani wannan ba bangaren ka bane ka je ka rike bangaren ka ni ma ka bani da bangaren da zan rike yanzu zan yi amai da lashe kenan idan ba ba su wannan kuɗin ba mutunci na zai zube a idan za su rika kalmin kallon ba komai wani ne a kamfani wannan kuskuren ka ne kenan shikenan a yi haƙuri a basu amma na alkawari ba zan sake ma wani alkawarin biyan kuɗi ba yanzu kai da ɗauki miliyan 220 a basu da kuma ka je ka gaya masa yadda tsarin kamfani yake wani ya fi sauki hajiya dan Allah dan annabi ki haƙuri wallahi na san an bata miki rai ki haƙuri ni fa kai ka cuce ni sai da na ce maka ba zan je ba ba zan je ba ka ce mini sai na je ga irin abin da ifarin nan ai amma hajiya ai kin san halin Umar ruqayya kin san halinta komai za ta iya wannan matar shi isa fa na tsani matan nan wallahi tallahi na tsani matan nan gaba ɗayanta na ta, ni fa ba na buƙatar fa a ce mu haɗa wurin zama da ita a rayuwata na mu shaki iskar waje ni da ita hajiya in allah yadda ma ba za a saki ba wannan karan an zo ƙarshe amma ta ci bashi wallahi ta ci bashi inda ni ce da sannu za ta girbe abin da ta shuka a rayuwarta hajiya ina dai ci gaba da baki a guri yanzu mu ɗau maganan nan mu ajiye ta a gefe hajiya saboda idan muka bi su ta yadda suke so kin ga magana aure na ya zo sai su raba mana hankali biyu mu rasa wanne zamu ba na so abin ya zama kamar gaba tsakaninku saboda kin haka mu zai kowa daɗi ba saboda ni me ya zai dame ni zan yi aiki na bisa gaskiya ko me zai ja mun ba matsala ƙarshe dai a ce in bar aiki na ko ina barin nan gurin na tafi wani aikin zan samu su ko kafin su samu wata mai gaskiya kamar ni sai sun sha wahala na haka ka daina min wata barazana ba barazana nake miki ba ni din ma ba na bar kamfanin nan ne saboda kina aiki tsakani da Allah kamar yadda nake aiki tsakani da Allah a kamfanin nan idan kika tafi tabbas za mu asara babba a wannan kamfanin shi yasa ba na bar kamfanin nan please Khalid. Na lura kana hana ruwa gudu a kamfanin nan da kai da ƙawayenka. Kada ka manta kamfanin nan na mahaifina ne. Nan ba da jimawa ba. Kamfanin nan zai zama mallaki na. Ko da ba duka ba. Amma ina da tabbacin cewa zan tsere da kaso mai tsoka. Kai kuma ma'aikaci ne kawai. Akwai mutane da yawa waɗanda suke buƙatar irin ofis nan naka. Kada ka bari a kai wannan lokacin. Idan aka kai kuwa to akwai vacancy a ofisin nan isham in har kana tunanin nan gaba ka mallaki wannan kamfanin kuma ya zama kamfani ka mallaka ba kango ba to kai fatan khalid ya kasance a wannan kamfanin don khalid wallahi khalid ba shi da wani tunani wanda ya wuce bunƙasa wannan kamfanin ke ba da ke nake magana ba da shi nake magana ai na shiru na batta ne da baka amsa saboda ita ce daidai da kai a ka kalle ni sosai ka gani ka san cewa ban yi ma kama da wanda za ka yi wa karen tsayawa na fi ka shekaru na fi ka gobewa sannan na fi ka experience na fi ka iya mu'amala da jama'a sannan da kake maganar ni ma'aikaci ne a kamfanin nan kai ma ma'aikaci ne a kamfanin nan sannan ka sani ka san yadda za ka dinka yin magana da ni ni ba an ka bane ba dole ne ki yarda da ƙaddarar rashin mahaifinki a duniya domin ya kwace miki tarin makinki daga ciki har da auren audu luluwa tunda baya nan da yana nan babu mai miki auren dole don haka yanzu ina baki shawara ki rungumi ƙaddara kuma auren audu luluwa ba zai taɓa zama ƙaddara a gare ni ba sai dai son zuciya irin ta kawo bala son zuciya a wajen shi a wurin ki kuma ƙaddara ce Umma ni fa ba zan aure shi ba. Don haka don Allah ki daina faɗan wannan magana. Ba fa ce miki ne dole sai kin aure shi ba. Ina baki shawara ne domin zai kawo tashin hankula da yawa. Domin akwai kyakkyawar halaƙa tsakanin mahaifanku kafin su rasu. Na tabbata da mahaifinki yana da rai? Ba zai tilasta ki dole sai kin aure shi ba, amma zai lallashe ki. Naki yadda ki aure shi. Domin shi a karan kanshi ba shi da laifin komai. matashi ne ba kuma tsoho ba kuma yana da kuɗi ba talaka ba ne kuma sannan yana sanki. ki don haka ban ga wata cutarwa ba a cikin aurenku ni fa bana son shi umma wannan kaɗai ya isa cutarwa a gare ni ba zan iya barin masoyina a auri wani can daban ba to shi masoyin naki wanda kike so din bai turo ba bai kuma zo ba bai taba zuwa ya gaishe ni ba shi ku wannan din iyayen shi sun zo sun kuma kawo kuɗi na magana aure shi ma za ki gansa a kan lokaci har iyayen nasa ma za su zo in ma sun zo ba guri na za su zo ba Salamu alaikum. A a a a mai gida babban mm. mai gida sanda zuwa. Ajaju. Sanda zuwa. Barka da yamma. Muna lafiya. Lafiya lau. Ina gajiya. Alhamdulillah. Kuma baka ce min ai zaka zo ba da ban sa dan maka girki ba? Wallahi. Ya na ganka haka me yake faruwa ne? Na fa san ka tun kana dan karami. Idan har ka zo girin nan nawa a irin wannan yanayin to akwai matsala. Me ya faru? Hajiya magana aure na ce wallahi. To, kamar ya magana auren ka me ya faru da magana auren naka? na samu matar da zan aura eh. amma hisham eh. da an tawa suna ta bani matsala to garin yaya akan me hisham sun samu matsala da mata da zan aura a wani restaurant mhm. sannan ita kuma an tawa mm. burinta shi ne in aure yarta siyama siyama ba wannan magana ai duk mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo ba zai taɓa yiwuwa ba ka auri wata siyama ko iyayenka sun yadda akan haka to ni ba zan amince ba ban yadda ba wato hajiya in ta yi shan nema ba matsala hmm. ba ya ɗauka wani abu mhm. amma kin san an ta hawa za ta iya yin komai domin biyan bukatar ta ƙarya take wallahi ba ta isa ce komai ba ni na gaya maka kakka damu ka kwantar da hankalinka a aure kaman ka yi shi ka gama gaskiya menene mai karkuwa da waniya kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda ya haniya gaskiya soyayya ta fi daɗi al'amari in ta saka ka kwana abin buwa da da sai ka zama majinyaci <laughs> san waye saka kwana san umi ummi kuma ƙwarai kuwa wata ummi kenan ummi alfin ne ba ka shawara ka cire da ranka domin wannan mutum rudani ne ka tsaya kai aikin da ke gabanka a ofis ka. kai ba na son irin ku enemies of progress ai dama duk wanda zai faɗa ma gaskiya haka yake a wurinka ya kai ba ɗan kowa ba ka ɗauki san ummi ka sa a ranka ba fa sabon so bane tun muna makaranta fi son to kai hankali kada yin ta sanya iyayensa domin za su haɗa maka kayan ka gabar kamfanin nan wallahi a shirye nake akan ummi da sadaukar da komai ita kuma fa ina ta iya sadaukarwa a kanka kana tunanin za ta bijiro iyayenta da yayinta ta sadaukar da wani abu akan kwaɗayinka kwaɗayin me kuma ya kake nuna kadawa ka ne ƙarar a fili ko bai in ci kake ne bakin ciki kuma shi ke na yi na kubarka Allah ya taimaka amin duk da bata kai zuciya ba babu abin da zai faru daga abin da na gaya miki ni da abin da nake so da ku ina son mu haɗa ƙarfin mu guri ɗaya domin mu kori Khalid wannan shine abin da na sa a gaba na kawar da Khalid abu ne mai sauƙi kamar tura hula akan mai sanko mutumin da muka yi baki da baki da shi zai shiga ya fita tsakanin namir da wannan yarinya? ki rabu da su wallahi bakinsu ɗaya ne bakinsu ɗaya fa kace a ƙwarai kuwa ai sun yi shakuwar da kalib ba zai iya bijirewa ra'ayin namir ba amma fa baki da baki muka yi da shi ya min alkawari zai shiga ya fita tsakanin namir da yarinyar wallahi kasuwar bukata ce kasuwar bukata bai san ni bane kokari yake ya amsa miki akan maganar da kika zo da ita ta yadda zai ƙarfafa kujerarsa akan bari amma ina mai tabbatar miki da cewa ba za ki su taɓa yi miki abin da ke so na lura kamar haka ne bayanan gaba Allah ne kaɗai san halin da nake ciki yanzu. Barki da Allah zai kawo mana sauki. yawa malam na to a ogaceska ban san me isa ka damu mai halaka da wannan yaron shan ba ban san me kake nema a gurinsa ba roja kenan kai abin da kake hangi abin da ke gabanka ni kuma nesa nake hangi nesan inda idan ka can ba zai ji can ba ka matso min da nesan in gani ni ina jan shi ne ba da in more shi ba ina jan shi ne don in ji hankalinsa wani wajen da zan wargaza lissafin shi da rayuwarsa ok <laughs> na fahimce ka ga na gano ka yanzu kai mai da sigarin nan da Allah oga ai mu kadai ne a gida ko ni ba na shan sigari a nan gida nesa da mutane ba nesar jokata ba ne a nan shugaba ne kana kokarin kunna sigarin nan idan hajiya ta mamaye mu ba wata zo ta ji warin sigari ai buzu na ya riga ya bushe ashe kuwa akwai inda yake da hankali kai roja me kake nufi a normal ga ba da kes kawai normal wani irin normal ka hakuri haƙuri don Allah ka nema wani kaji. A shi ba damuwa, ba ka iya wannan. Okay. gaskiya wannan yaron kai ka gado ne namir yana wasa da wuta ne bai sani ba na fi shi shiga mutane sannan na fi shi sanin dabarun yakin sun koro wannan haka yake hmm. bayan haka yana da saurin yadda sannan kuma yana da tausayi da wa'innan abubuwan guda biyu da su zan yi amfani da shi wurin tarwatsa aurensa da wannan yarinya Ta alaka hamayya ba ta kyauta alaka mutunci shi ka gyara alaka